faɗa ba a yanzu bayanin abin da ya faru da wannan ne martaba da samun masa inda yake a amma kuma uwa ne da dangi kamar daurawa idan ka taɓa badawi na daura ko yi da badawi makariya ne abinda kuke gani wanda ke so da mutum shi amma yau babu ana so a samar da yakin basa kun san akwai bambanci tsakanin yakin basa da tawaye me bambancin su tawaye talakawa suke zuwa su nemi makari. su je su iya makami irin yadda suke suka iya sai su kai ma gwamnati hari su ce ga wata bukata da ba a biya musu ba sai an biya musu da mini wani shi ake ta waye ya kaga wata jama'a ce ta ɗauki makami ta tsakani gwamnati kun bayyana shi kuma yakin ba sasa talaka fara kula yake ɗaukar makami akan fara warar kula ɗan wani shi ake kira ba sasa to haɗarin shi ya dinka da tawaye gara ku tawaye da yakin ba sasa saboda shi yakin ba sasa gwamnati ba talaka ne sai ɗauki makami ba gwamnati zai kai ma sai kai ma ƙabila a wani hari ita wannan ƙabila ta wani me take gina a yi gwamnati ta kamo wancan mutum ta bai shara to a ƙa'idar demokuraɗiyya su kuma a yadda uwayen gidansu suka tsara lalle ne a kashe mutanen afirka kuma a samar da ta'addanci a afirka dogon fito da kai ta daina taɓa yan ta'adda da ba su makali ka kau da kai haramin da ya tura sojojinsa da makamai a cikin da za ta iya kariya da yan ta'adda to za ka yi ƙungiyar kare haƙƙi da ɗan yi ta tana magana amma in yan ta'adda suke yi ba za ta yi magana ba saboda aiki ta ƙungiyar kare haƙƙi da adam wani reshe ne cikin demokuraɗiyya sun zo su kare ɗan adam mai cutar da mutane ba ɗan adam da kun gane to tun da cikin sharɗin demokuraɗiyya akwai kashi ɗin afirka Wani yana da cikin ka'idar wannan ƙasashen turai da amerika dole akwai kashe ɗan afirka akwai bautar da su yana ba daga cikin dokokin mai ɗinkin duniya da suka kafa dole ne a bautar da ɗan afirka ba za a bai kansu ya waye ba za a bai kansu da ba kuma wani baya da cikin shari'a dan ka wulaƙanta ɗaya ba ba za a ba da ba. to kuma daga ciki yana da su inda ake hari arewacin najeriya da yake da yawan musulmi da makarantar alkur'ani da masana hadisi da masu ibada da niger gaba ɗaya da ita ba take da yawan addini wannan wurin yana tsone ido a fiye da ko'ina nan ne za ka ga samari madadin ya fi kusurin na samari ne ba ta wani kuma guda in a wata ƙasa ne sa nufi suna gina giya suna kuwa kuma ko da kuma ne ko kuma namu suna neman ina ake wa'azi domin batu da ke mu ina ake da sallah daga an kira sallah yi wannan da dandaro saurayi kan shekara ashirin da biyar ɗaya da ɗan Ka tuni ne zai ke shi da ke son kana gidan giya a bile ka sha ƙwaya ka zagi ko ka zagi ubanka kai in ga babanka ma sai ka kauce ya wuce in ga ne ba ka karba a babin ka to wannan mutum ne ko ga an kashe wata kabila ce mai yawa wata ta fara tun daga wannan fadamar da take marayi ai an san da suka zo daga dandana ta shiga mara ko ta fadama ko wannan fadamar ita ce iyaka karin da dole abin da ya yamma har ka yi iyaka da arawa na dogon rufi wajen nan kadai to duk wannan abin cikin najeriya da cikin nijar kasa gobe wacce shi ya sa ga sarkin gogun mafi girman sarauta babba wanda shi kowar sarki daraja shi ne na tsibiri sultan daga nan sai sarki sarkin takwai, sarkin gidan rushi sarkin madawa sarkin ƙwanni sarkin wanda mai da suna kafin gari ƙwanni in ga wuce gani dogarawa da duk waɗannan ƙasashe ne na gobe haka in shiga ita sabon birnin isa gwaranyo illela gwadabawa tangaza cikin jihar sabon dukkanin su dogarawa kuma a wannan wurin ne aka aiki ɗan hutu a wannan ƙasar ta gobe kuma a nan ya karatu kuma a nan ne sarakunan haɓa suka fara kai mai kai aka yi yaƙi tsakankanin sarakunan haɓa ƙarƙashin kogo da dan hudu wanda dan hudu ko ya da hudu a ƙarƙashin ne daular ta musulunci aka yi yaƙin alƙala ko sai yadda aka ce alƙala da yaƙi wanda sun tarihi sun sani to in da shi ta rubuta ba yadda mu muka sani ba mu abin da muka dai dan hudu malami ne ni ne na addini ya yakin addini shi ka sani ko ba ya zo bane dan ya kashe hausa da suna hausawa kuma hujjar me ita ce da ya kori sarkin bai kai talaka ko ɗaya ba talaka suna nan da suka bi ka kai ga ibada kyale sai ko ya kashe wani talaka ya duke dukiyar talaka a'a sarkin da ya tarda musulmi ne yana bin eh, nasi qur'ani da hadisi bai ma taba shi ya taba barno ya taba bauchi bai taba su ba in wanda ya taba sarki ne yana da sunan addini amma yana mabudanci to sai ko ingila ya tarbuta a'a fulani ne suka zo suka yi rigima da hausa suka face ma hausa ƙasa dan hudu dan ta'adda ne na fulani hausawa su nemi haƙƙinsu wajen ramuwa a fulani kuma wanda wurin ɗaya yake da fulani ba ku gani ba yanzu fulani suke da magana da magana suke magana wanda yawa duk ba ki iyakar nan namu ɗaya yake da hausawa da fulani to yanzu idan ana kidnappers ana kidnappers gwamnati ta kyale saboda sa ta kai aka kama sarki na gobe kwana biyu aka kashe shi ai an kama sarki a jihar nasarawa sama da shi wata biyu da wani abu aka wazo shi me yasa shi da kama shi kashe shi in an kashe shi gobe da za su duka su tuna abin da ya faru a harkalawa su tuna fulani suke musu cin kasa sai su masu ɗauki makami su nemi gungungi akwai masu arziki akwai sojoji akwai ɗan sanda kuma idan mutum miliyan goma ne a wannan yankin to miliyan takwas gobarawa ne ko da ne miliyan ɗaya da yake idan suka tashi yankan mila su su yankan kajin biki sai kuma turai da amurka ya su shigo su ce to wannan international issue ne Najeriya ba ta da iko shi ya ta da iko shi su ne majalisar duniya suke iko shi ya kai suka sojojin su sai su karfafa kudaden nan a da yaƙin nan ya shafi daurawa da su da su ya yi gabe shahi arawa da su ya shahi kabawa da su sun sanya abin da suke fukusa ba ya shahi barno ai da akwai hulata barno kaga sun sami wannan zirin da yake da albarka da isansu da jama'a mai addini mai zaman lafiya ga kasuwa dihe su zama to Allah kaɗai sai suka samu damar shekaru da wadda a nan ne za su samu ƙayyinsu na mulkin mallaka su kwace dukinmu su kashe mu su kwace isansu su kwace iranin su kwace kaza su kwace kaza su yi ƙarfin da za su tunkari yankin duniya na to amma yanzu suna bi a hankali da wasu ke amfani da 'yan demokuraɗiyya domin kai a ce baka gwamnatin najeriya gazawa ta yi ƙayyaci domin waɗanda suka saci sarkin ba, a ƙaramar hukumar gwaranya suka aiki shi gwaranya tana ga sakwato ita ma sabon birnin tana ga Ke kenan da ka taho daga sakwato za ka zo ka shigo ƙaramar hukumar gwaranya lokacin da mutum gwaranya lokacin da gwaranya in ka wuce gwaranya lokacin da mai ɗaki ko sabon birnin lokacin da a wannan lungun na gwaranya aka kama sarki na ƙasa aka gwada shi an ɗaure shi da shan an ɗaure hannun shi ana da kashe jiki gari gari shi kuma aka kashe shi kuma mutanen suna nan a ƙauye kuma gwamnati tana nan ƙasar ta ce da gwamnati a yasa da shugaban ƙasa ne mulkin wannan wurin kuma ce a bai iya gano su ba ne kuke ne masu gidansu ne suka ce wasu a raka wannan abin don hausawa su harbi da su a ƙauye wani turai su yi su kama musu dan haka wannan shirin ya zama to gwamnati ko dai Najeriya babu gwamnati to in an ce babu gwamnati shugaban kasa wane ne shi ma shugaban mulkin ne da yan kilabar masu rai ya yi kilabar ɗin Najeriya da Turkiya da haka sojoji na shi ne shi suke tsaro da shi da ma da ire-irensu yaran ko ko suna tsantarka kaga sojojin da tsarin karkar Najeriya yanzu nan ya basu kare talakan Najeriya haka duk wani jami'in na Najeriya ba abin da ya gaba talakan Najeriya wa yake karewa gwamnoni ministoci gwamnati ne ta ne ba kuɗaɗiya ba ku yau shugaban sai kuɗa ta mu sojojin da kuɗa ya ba su ji Najeriya ba to yin da sojojin Najeriya ne abin da 'yan Najeriya suke so za su yi to mu sojoji ne na Najeriya in dimokuraɗiyya ta gyara ta gyara ba ma san a bakin wurare amma su gyara ko su gwamnati da ba raka a wasu yau ya ce a'a mu kawai sojojin demokuraɗiyya ne ka ga yana mata kawai yanki ina ba sai shi gwamnatin ya saka uku kindina ba zai yi ne ko da gwamnati ka bar kindina ba zai yi a shi ne yana kare shi ba kawai da aka za a masa lalanga soja za su kawo da shi ka dibe da suka kare ba da suka kare yadda za a wani suka kuma hana a taɓa kai da yi kuma suka bar suka kama talakawa wannan sojojin da aka hudu da manyan makama ya sa ku shiga daji wanda yake nuna maka ba gwamnati ita ne mutane ba ba gwamnati jam'iyyun da suke mulki su kadai ne sun yi kidina masu ƙasa sun haɗa kai da ƙasashen turai ko ba kowane turaru ne ba a turai ma su ne yahudi da zaran da masu allah ya ce tsinannu ne babu alheri da su fishar da zuka idan ka ce a ga wasu na san alheri kai ma ka san bai da yakin duniya na kai ina kai shi zuwa suka a haddasa shi turawa na daya kafin a zara hijira shi hijira ɗan ina ne ɗan jamus jamus ina ne bature ne da bature yakin duniya na farko ba yan asiya rasha china suka fara shi ba yakin duniya na liba su suka fara shi yakin duniya na kuma ba suka fara shi waɗannan daɗi na nan da qur'ani ya baka labari mukiyan daga musa mukiyan haruna muke yusuf su ne sai suke ba da suke yin wannan abubuwa kuma har yanzu suke yi kuma mu kuma ɗan demokuraɗiyya karnukan su ne shi ya sanya ku gane sharɗin demokuraɗiyya a ne ta ƙasar da domin a ce maka irin wannan abin yana faruwa ba a kai hari ba gara ku gane akwai bambanci an ka hari an kashe soja ashirin ko amma da aka yi an kai musu hari kan ake an kai da sojoji sun je su ma sun kai ne a gire shi ya ke gire shi taimako su kuma su ma a ce an kashe ɗan ta'adda kamar tamanin ko sabbin an yi yaƙi kenan wancan sun kashe wannan an kashe su, wannan ka kuce yi bane amma a kashe ku a yi shuru ba a kai musu hali ba a kashe kowa ba ba a kama kowa ba kuma suna cikin kasai to ba ba gobe su ba ta koyi shi ba ku da ke kariya ba da aka mutane ya kamata su haɗaka duk abin da za mu yi kada mu yarda mu ɗauki doka a hannun mu ɗauki yakin ba sasa abin da suke fata mu yi kenan mu taɓo wani yaƙi na ƙabila da ƙabila su shi shi ne burinsu kuma suna da yaransu wanda suke yaɗa musu waɗannan abin wanda suke sakaki an su ne sojoji su ne polis su ne kaza amma sun yi sakaki ba sa aikin su na soja ba sa aikin su na polis ba sa aikin su na na security kai ana shi mutum ya ce zan kashe wani na dana wani zai kashe ba a kama shi ba sai ka san kin security ba sai jahili ne da haka nan ta'addanci uwayen gidan shi turawa da amurka yaran su kuma ana yin demokradiyya shi yasa ba taba sanin ta'addanci ba sai da aka kuma demokradiyya balarancin da ake mulkin soja ko a nigeria ko a niger ko a benin ko a mali da aka gamanin su wannan musa turawa ne musa eh? wani na kenan musa ko musa wani firawari akwai wannan ta ɗaya samawari zamanin wannan na burkina wani sankara akwai kuka ɗaya wannan a wani lokaci lokacin da aka da dokar rikin demokuraɗiyya ba zai ta zo ɗaya zaɓe burkina ɗaya zaɓe yan demokuraɗiyya a lokacin da yaran ta na turai suka zo suka fasa rigiya suka ce ana mulkin kama karya duk da inda ka daɗe ke iya mata ne da aka ke ce kama karya ce tun da ba ya rasu ne jamhuriya aka kashe shi sai suka rika turo makamai sahel suka ce wai da libya ba daga libya ba makaman su ne da mun suka da turo su dubu biyu da sha ɗaya aka kashe ka daɗe dubu biyu da sha biyar aka kada rigimar bana mai aka raba mali gida biyu aka ce wai wata azabar ne da waye da yan wasu yan da aka ƴan mali ne wato masu kishi musulunci yanzu mu ne musulmi akwai wani ne kishi wata ce hannun da yau ko san shi bari ba ba ku taɓa karatu da shi ba a wata makaranta ta asu da ali kuma suna kawai a duba ɗan izaka ma ce wa shi ne bi ali sai ka san tuwa sai ba su tun daga nan har yau in ka ce to ai yanzu abin ya ƙi ya ƙi cinyewa to dawa ya kashi da ya ya kashi. shekaru nawa ne tana renon shi shekaru kusan goma sha biyu mu shi ke nan dan mu ne muke da mala'iku sai mu kashe shekara da kun dasa sharrin kun dasa dasisai kun dasa makircin kun taimaka mai kun raba ma al'umma da kuda kuwa da gidanku kun kashe masu kudi kun tada ma kamfanoni duk kun ba da kudi mu masu ƙwari ko shi ke nan a dan yanzu mun zo mun riƙe kasar mu mun dakatar da ɓallai dan waɗannan da kuka yi na suna kama da hari yau ba sa wasa su daidai yin sun gane kuma ai su tunda akwai ciki da ba za su a shekara da shekara ne amma dai kai kuma haukaci ne kai kasan cewa kai nufi yana da sun taɓa kai hari suka ci banza alamun su hari suke kasance banza ta kuma gida Ala samu gani. Subhanakallahu wa bihamdihi a la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.